Unmuted. يا jama'a barka da warhaka muna fata kun lafiya wal jama'a ya fahimci gabatar da program ga kamar da muka muku alkawari a shehu mu Sheikh Musa Yusuf live from Kaduna, Nigeria zai ba mu amfani a wanga watan ga kwanakin da yake ya tsauran ga shi ya sa yau muka roki malam Sheikh Musa ya zo ya yi muna bayani ya ba mu wani sanallo da ke cikin wanga azumi sannan kuma wanga kwanakin da yake ya saura. har yanzu haka muna tare da shek mu. shek mu na tare da mu yanzu haka shek musa na maka salamu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka barka a mai lakabi a aftar sunna a ubangiji Allah ya zama kai Allah barka Allah kara maka basira shek kara guri maka ya iyalai duba ki da Allah alhamdulillah malam labar alhamdulillah malam labar ka mu mun gode maka da yake ka ka ji kiran mu kuma wallahi ubangiji Allah kara ka kare rage ka to faddal shi bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi aw iktada bi hadihi ila mil jaza wa badu yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, insha Allah a wannan dare malam labaran na kasa abin da zan yi magana a kansa zuwa gida uku abin na farko abin da yake da alaka da falalashi wannan wata na ramadana wato a dunkule ga baki ɗaya kenan abu na biyu abin da yake da alaka da goman ƙarshe da lailatul qadri abu na uku abin da yake da alaƙa da abin da ya shafi ibada da saboda neman daren lailatul qadar yasa ake yin ta shine itikafi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Ramadan dai kamar yadda malamai na luga suka faɗa sukan ce an ce daga ramadan rajul ne irmad ramadan shine idza ihtaraqat qadamahu min shiddatil harri ana ce masa ramadan ne asali a yadda na larabci wato idan kafar mutum ta ƙone saboda tsananin zafi daga nan aka samu akan ce rame da sa'imu yarmadu da da harru jawfihi idan wato tsananin zafin cikinsa ya ainihin wato ƙone min shiddatil atashi saboda tsananin kishi sannan akan ce da harru yarmidu idza ahraqahu li'annahu yahriqu dhunuba wannan wata na Ramadan wasu sun ce ana ce masa Ramadan ne daga idza ahraqahu ne saboda li'annahu yahriqu dhunuba wato saboda yana ƙone zunubi yadda ka san zunubi wato abu wuta take ƙone shi to haka watan Ramadan yake ƙone zunubin ɗan adam Allah madaukakin sarki ya faɗi wata ƙa'ida a cikin Alƙur'ani ya ce wa rabbuka ya khaliqu ma ya sha wa Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ya bashi daraja da fifiko da tafi ta saura. Sai ce ma kana lahumul khiyara. Su ba su yi ba su da wannan zaɓi na su halitta kuma su ɗauka su yi wane shi ya fi daraja. Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake da wannan damar. Ƙarƙashin wannan ne ganin damarsa ne ya sa ya ɗauki wasu gurare ya ce sun fi ko'ina daraja kamar makka da madina a makin ne a ƙarƙashin wannan ne ya ɗauki wasu watanni a cikin watanni guda goma sha biyu ya ce inna kuma allahu alladhi kada as-samawati wal ard ubangijinku wanda shi ne ya halici sammai da ƙasai ko inna shi shuhuri inda Allah suna ashara shaharan fi Lahi. ƙididdiga da lissafin watanni a gurin Allah watanni ne guda goma sha biyu tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai, sannan ya ce a ciki guda hudu akwai watanni guda hudu masu alfarma. Ganin daman Allah maɗaukakin sarki ne ya sa ya ɗauki watan Ramadan ya ba shi daraja da ƙimar da duk a watannin Allah ba wanda yake da wannan ƙimar. wannan dalilin yasa a duk cikin watanni na Allah guda goma sha biyu ba watan da sunansa ya zo a Ƙur'ani in ba wannan watan da muke ciki na Ramadan ba da Allah ta'ala ya faɗi cewa shaharu Ramadan allazi unzila fihi alquran wannan wata na Ramadan ne wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa wanda alqur'ani hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ganin damar Allah madaukakin sarki ne ta hanyar ya ɗauki abu bayan ya halicce shi ya ba shi daraja da ta fita kowa bayan ya halicci manzanni da annabawa ya zo ya cire ulul azmi wato manya-manya wanda suka fi kowa daraja da kima da girma a gurin Allah ɗin ya ware mutum biyar wanda su ne annabi Isa da Musa da Nuhu da Ibrahim sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karkashin wannan ya sake zuwa ya cire Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wa'annan manzannin guda biyar ya ce ya fi kowa daraja da kima da girma a gurin shi Allah maɗaukakin sarki ɗin. To don haka wannan wata na Ramadan da muke ciki ba shi ba ne watan da ya zaɓi kanshi ya ba kanshi wannan darajar da ƙimar da wannan falalar a ganin dama ce zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wannan watan ya ba shi darajar da tafi dukkan ragon watanni kima da daraja a gurin Allah karkashin waccan ka'idar na wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum khiyara subhanahu wa ta'ala amma yushrikun hadisi ya tabbata a cikin المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نا مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري يبود باب fadli shahar Ramadan babin da ke magana akan falalar wannan wata na Ramadan. Hadisi daga Abu Huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ja a ramadanu idan wannan wata na ramadanu ya zo sai ya ce futihat abwabul jannati za a buɗe ƙofofin aljanna wa gulliqat abwabun nar za a kukkulle ƙofofin wuta wasu fidati shayatsi ne sannan za a kama shaidanu kangararru aljanu kenan wanda suke ziga mutane zuwa ga saɓan Allah a kulle su. A cikin watanni na Allah guda goma sha biyu ba wani wata da ake samun irin wannan in ba a wannan wata na Ramadan ba. Sannan hadisi ya kuma tabbata daga al'imam Abu da Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man sama Ramadana. wanda ya wannan azumin wannan na wata na Ramadan imanin imanan wahtisaban yana mai imani da kuma lada a gurin Allah to gufira lahu ma taqaddama min dambihi duk abin da ya riga ya gabata na zunubansa an riga an yafe masa Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana zunubanmu. Sannan ya tabbata daga Sahal radiyallahu anhu daga mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce inna fil jannati lalle a cikin ainihin wato aljanna ya ce inna fil jannati baban a cikin aljanna akwai wata ƙofa yuqalu laha ar-rayyanu ana ce mata ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al masu azumi ne kadai za su shiga cikin ta la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum banda su ba wani wanda zai shiga yuqalu za a ce aina sa'imuna ina masu azumi suke fa ya yaqumuna sai su miƙe layi da kulmin wa ahadun ghairuhum ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofar in ba su ba fa idza dakalu ukhlika falam yadkhul minhu ahadun idan suka shiga sai a kulle duk wani wanda ba ma abocin azumi ba babu yadda za a iya shiga ibn al a cikin nuniyarsa da yana faɗar ƙofofin aljanna يتي أبوابها حق ثمانية أتت في النس وهي لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يد الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب سع ولكل سعي صالح باب وباب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدأ المرء من أبوابها جمعا إذا وفاحل الإيمان minhum abubakar siddiqu zaka khalifatul mab'uth bil qur'ani da haka da ya tashi faɗar ƙofofin aljanna sai ya ce babul jihadi wa zaka a'alaha sannan wa babu saumi sannan akwai ƙofar azumi yau da albabu ana kiran ƙofar ana ce mata babun rayyan wannan shine gaba ta farko da nake so mu magana akan abin da ya shafi bayani akan wannan ainihin wato wata na Ramadan gaba ta biyu a cikin wannan wata na Ramadan akwai wato goman ƙarshe. Allah ta'ala a cikin suratul fajiri ya yi rantsuwa da ya tashi ya ce wal fajiri, ina rantsuwa da ainihin wato alfijir, sannan ya ce yalin ashiri ina rantsuwa da kwanaki guda goma. Kwanaki guda goma nan malamai sun yi maganganu guda hudu. an ruwaito daga abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce annaha al'ashirul awwal su ne kwanaki guda goma min zulhijjati na watan zulhijja wannan ita ce magana ta mujahid da al'imamu qatada da dahak da siddi da kuma kalbi magana ta biyu wanda abul daga dahak ya ce hiya ashirul awakhir min shahr ramadan wa'annan kwanakin guda goma da Allah maɗaukakin sarki rantsuwa da su su ne kwanaki guda goma na ƙarshen wannan watan Ramadan da muke ciki. Sannan haka aka ruwaito daga Abu Zubiyan daga Ibn Abbasin ya ce hiya la'asharu al'awa'ilu min sharin Ramadan su ne watanni goma farko na wannan wata na Ramadan. Wasu malamai suka ce kamar Yaman bin Rababin ya ce hiya la'asharu al’awuwal su ne kwanaki goma na farko min al-Muharram na watan almuharram allati ashiru hayomu ashura wanda ranan wuni na goma shine ranan ainihin wato ashura to idan muka lura saboda muhimmancin kwanakin nan guda goma da suke da su cikin tattaunawa da malamai suka yi akan waliyalin ashiri Allah ya rantse da kwanaki guda goma a aku wanda suka ce goman ƙarshe na watan Ramadan ɗin ne Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su. Muna da dare wanda ya fi kowane dare muhimmanci a cikin dare na duniya, sannan muna da wunin da ya fi kowane wuni muhimmanci a cikin wuni na duniya. Wunin da ya fi kowane muhimmanci wuni a cikin wuni na duniya shine wunin ranar arfa, wanda ana samun shi ne a wa'incan kwanaki guda goma na ainihin wato a cikin abin da ya shafi wata na Zulhijja. Muna da kwanaki guda goma a ƙarshen watan Ramadan, wanda a cikin wannan kwanakin ne ake samun daren lailatul qadari. Shi yasa Shekul Islamu bin Taimiyya da ya tashi sai ya haɗa maganganun guda biyu. Ya ce idan aka yi la'akari da wuninnuka to ba wasu kwanaki a cikin wuni da suka fi kwanaki guda goman ƙarshe na watan Zulhijja, saboda a cikin wunin ne ake samun ranar arfa. Idan aka dawo aka kalli darere da ba wasu darere a duniya da suka kai daren goman ƙarshe na watan Ramadan domin a ciki ne ake samun daren Lailatul Qadari wanda kamar yadda bayani zai zo nan gaba shi kuma Lailatul qadari Allah ta'ala ya faɗi cewa khairun min alf shahr dare ne da yafi watanni guda ainihin wato dubu ya tabbata a cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yayin da shi imamu muslim ya buɗe babul amali fil ashiril awakhir min ramadan babun da ke magana akan mutum ya tashi ya aiki dikikan karfi a cikin kwanaki guda goma da suka rage a cikin watan ramadan hadisi mai lamba ta dubu biyu da ashirin da hudu daga masaruk daga nana aisha allah ya ƙara mata yadda ƙalar take cewa kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza dakhala al annabi ya kasance idan kwanaki goma suka shigo na ƙarshen wannan wata na Ramadan, shadda mi'izarahu, annabi yakan ɗaura ainihin wato gyautansa, wannan shadda mi'izarahu kinaya ne na annabi yakan tashi ya zage damtsi, ya fara ibada kan jikikan ƙarfi. Wa ya lailahu annabi yakan rayar da darensa gurin ibada, sannan wa ai ƙaza ahalahu kuma yakan tayar da iyalansa su masu tashi don bauta ma Allah a cikin wannan wata na ainihin wato Ramadan a goman ƙarshe da ya rage. Da haka muhimmancin wa'innan kwanakin guda goma ne ya sa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen wato ko a rayuwarsa an fahimci an gani a aikaci ya ba wa'innan kwanakin goma muhimmanci sama da ragowar kwana goman farko da kuma kwana goman tsakiya. ta shi yasa wani hadisin na al-Imam Abu Hurairah ya faɗi cewa man kama Ramadana imanin wa saban duk mutumin da ya miƙe ainihin wato tsayuwa a cikin wannan wata na Ramadan yana mai imani da kuma neman lada a gurin Allah gufira lahu ma taqaddama min dambihi to duk abin da ya riga ya gabata na zunubansa an yafe masa Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ainihin wato zunubanmu to sannan Me yasa malamai suka ce wa'annan kwanaki guda goma aka ba su muhimmanci da ibada da kulawa wanda haka shar'anta yin itikafi a cikinsu. Malamai suka ce babban makasudin shine don ƙoƙarin kicibus da dacewa da lailatul qadari. Allah ta'ala ya faɗa akan daren lailatul qadari yace inna anzalnahu lalle mu ne muka saukar da wannan alkur'anin fi lailatul qadri a cikin wannan dare na lailatul qadri malamai suka ce ita maganan Allah madaukakin sarki darajarta da fifikonta da maganar da ba ta Allah ba kaman halitta ne da kuma Allah din duk wanda zaka tambaya ka ce masa yanzu shin da kai da Allah wa yafi wani wannan abu ne wanda zaka ga kwata-kwata ko amsa bai bukata ɗaukar wannan wata na Ramadan a matsayin watan da Allah maɗaukakin sarki zai fara saukar da wahayi daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza zuwa ga annabin shi wannan alama ne na cewa lallai wannan wata yana da daraja da bifiko da dukkan ragowar watannin Allah da suka wuce kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin yace hamim wal kitabil mubin ina rantsuwa da littafi mabayyani sai ce inna anzalnahu lalle mu ne muka saukar da alqur'ani fi lailatin mubaraka a cikin dare mai albarka inna kunna mundirin lalle mu mun kasance mu masu yin gargadi ne to me yasa ake kiran wannan dare na lailatul qadri da lailatul qadri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa malamai suka ce ana kiran wannan daren lailatul qadri ne saboda la'izamiha wa qadriha wa sharafiha saboda girman daren da darajar daren da kuma ɗaukakar daren gurin a gurin Allah. Kamar yadda Laraba suke cewa fulanun ƙadarun ko fulanin ƙadarun wani yana da ainihin wato ƙadar shine ai sharafin wa manzilatun wato yana da matsayi da daraja. Da haka kalmar alƙadaru a yare na larabci tana komawa zuwa ga ma'ana guda uku. Dama akan ce alƙadaru da ma'anan at-ta'azimu wa tashrifu wattabjilu wattakrimu walihtiramu wato mutuntawa da girmamawa duka wannan kalmar alƙadaru tana nufinsa a yare na larabci Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu wato suratul an'am yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi mutane ba su girmama Allah yadda ya kamata a ce an girmama shi ba idh ma anzalallahu ala basharin min shay Allah ya ce kulka ce masu man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kaseeran wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'akum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun da haka kalman qadaru a nan gurin ta zo da ma'anan daraja kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi inna Allah laqawiyyun aziz lallai mutane ba su girmama Allah yadda ya kamata a ci an girmama shi ba kamar yadda Allah ya faɗi cewa ma ƙadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun da haka kalman alqadaru a wa'annan ayoyin duka yana nufin at-tashrif wa ta'zimu wato wa wa tabjilu di yana nufin girmamawa sannan akan ce alƙadaru da ma'anan ainihin wato attadaiku kunta ta abu kamar yadda Allah ke faɗa ƙur'ani ya ce Allahu ya busutur rizqa liman sha'u, wa yaqdir Allah shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama wa kukunta da haka malamai suka ce an kira wannan daren na lailatul qadri ne saboda Allah ya takura daren ta hanyar babu wanda ya san haƙiƙanin yaushe ne za a ga riski daren ashirin da ɗaya ne da biyu ne da uku ne da hudu ne da biyar ne da shida babu wanda ya san hakikanin me zai faru wasu malamai suka ce wannan daren na lailatul ƙadari ana ce masa lailatul ƙadari ne saboda kuntatar da ƙasa take dangane da adadin mala'ikun da Allah yake saukarwa daga sama sannan akan ce alƙadaru a yare na larabci da ma'anan at-taqdir shine ƙaddara abu wanda shine Allah madaukakin sarki ya ta faɗa a Qur'ani cewa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara wato falabista sinina fi ahli na thumma ji'ita ala qadarin ya Musa wa in min shay'in illa inda na khada'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'alum al-ayatu kathira ayoyin da Allah ya magana akan wannan suna da yawa dan haka akan dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya kira wannan daren lailatul qadari malamai suka yi maganganu kamar haka magana ta farko suka ce ana kiran wannan dare ne da lailatul qadri li'anna litta'ati fiha qadaran azima domin a cikin wannan wata wannan dare na lailatul qadri da ake samu a wannan goma na ƙarshe li'anna litta'ati fiha da'a ga Allah a ciki qadaran aziman yana da wani irin daraja mai girma wa sawaban jazilan da wani irin lada mai tarin yawa magana ta biyu wanda Abubakar al-Warraq ya faɗa ya ce summiyat bidhalika li'anna mallam ya kulle hukadarin qadarun wala ya siru fi hadhihi al-lailati da a idza ahyaha ce Allah ya kira wannan daren da lailatul qadri ne saboda duk mutumin da ba ma'abucin daraja bane da girma a gurin Allah idan Allah ya taimake shi ta hanyar raya kwanaki guda goma nan da ibada idan ya riski daren lailatul qadri to daga nan ya zama babban mutum mai girma mai daraja a gurin Allah maɗaukakin sarki. Magana ta uku, wasu malamai suka ce, an kira wannan daren da lailatul qadri ne, li'annahu an fiha kitaban za qadarin. Saboda Allah ya saukar da littafi ma'abucin daraja, ala rasulin zi qadarin akan annabi ma'abucin daraja ala ummatin za akan al'umma ma'abuciyar daraja. Wanda wannan kuma ko shakka babu. lalle Allah ya saukar da littafi ma'abucin daraja akan annabin da ya fi kowa daraja sannan akan al'ummar da ta fi kowace al'umma daraja kamar yadda wani malami yake faɗa cewa idan sakhara ilahu unasan idan Allah ya hore wa wasu mutane shugaba lisayyidin ya zama shugaban yana da arziki sai kaga su ma waɗannan mutanen shikenan sun zama masu ainihin wato arziki magana ta hudu dalilin da yasa aka kira wato wannan dare aka ce masa lailatul qadri li'annahu yanzilu fiha mala'ikatun zu qadarin wa khatarin saboda a cikin wannan daren ne mala'iku ma'abuta daraja da kima da girma a gurin Allah suke sauka magana ta biyar wasu sun ana kiran wannan dare ne da lailatul qadri لأن الله تعالى Alkhaira wal baraka wal magfira saboda a cikin wannan daren ne Allah yake so da alherin shi da albarkashi da gafarar shi wasu malamai suka ce wannan daren na lailatul qadri Allah ya kira shi da lailatul qadri ne saboda Allah madaukakin sarki kaddara fiha rahmata alil mu'minina Allah yana kaddara rahama ga masu imani magana ta bakwai wanda al-khalil ya faɗa ya ce ne annal arda tadiqu fiha bil mala'ika domin ƙasa takan takura saboda adadin mala'ikun da suke sauka da yawa magana ta gaba wanda ita ce ta takwas shine Allah ya kira wannan daren da lailatul qadri ne saboda al-hukmu kana wato al-hukmu ka annal ashiya'a tuqaddaru fiha kai ka ce hukuncin da abubuwan da ke gudana ana kaddarawa ne a cikin wannan wata ko a cikin wannan dare na lailatul qadri wanda ita ce magana ta al-imam ibn qutayba yace Allah ta'ala ya faɗa yace fiha a cikin wannan dare ne lailatul qadri yufraqu ake rarrabe kullu amrin hakim kowane irin al'amari na hukunci amran min indina Allah ce kuma al'amari ne daga gurin mu inna kunna mursalin lallai mu ne muke aikuwa sannan rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim magana ta gaba wasu suka ce sun miya lailatul qadri li'annaha lailata lailatu taqdir al-umuri wal ahkam domin dare ne da ake kaddara al'amara da hukunce hukunce yuqaddiru Allah fiha amra sanati a ciki ne Allah yake kaddara al'amarin da zai faru na shekara fi ibadihi wa biladihi ila sanatil muqbila akan bayinsa da garuruwa abin da zai faru zuwa shekara mai zuwa shi yasa a wannan surar da yace inna anzalnahu fi lailatul qadri lalle mu ne muka sauna da ƙur'ani a cikin dare lailatul qadri da ya tambaye shi ya wa ma adraka ma lailatul qadri tu ya fassara masa wanda malamai suka ce wannan usulubi ne na ƙur'ani duk lokacin da Allah ya ce wa annabi wa ma kama kaza to zai fassara masa Allah ta'ala ya ce alhaqatu sai ya ce malhaqatu da ya ce masa wa ma ajara kama ya fassara masa me alhaqa din sai ya ce kaddaba samudu wa adam bil qari'a samudawa sun kwankwasa sun ƙaryata da mai kwankwasa ita ce alkiyama shine alhaqa kamar yadda Allah ya ce wa ma ajara kama saqar ya fassara masu ya ce la tubqi wa la lawahatul kamar yadda Allah ya tambayi annabi ya ce wa ma adraka ma yawmul fasli sai ya ce wailun yawma idil lil mukaddibin kamar yadda ya ce wa sama adraka ma yawmud din me ya sanar da kai ranar da ake ce mata ranar sakamako summa ma adraka ma yawmud din sai ya ce masa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idil lillah ita ce ranar sakamako sannan ya ce wa ma adraka ma sijjin sai ya fassara masa ya ce kitabun marƙun kamar yadda ya ce wa ma adraka ma iliyun sai ce kitabun marƙun ya haɗu hulmu ƙarrabun, kamar yadda ya tambaye shi ya ce masa wato wasama'i tsari ina rantsuwa da sama da abin da ke aukuwa wa ma adraka ma tariq me ya sanar da kai abin da ake ce masa a tariq sai fassara masa ya ce masa annajamu najmu tauraro mai tsananin haske kamar yadda ya ce masa falakata hamal aqaba me sanar da kai abin da ake ce masa al aqaba wa ma kamal mal aqaba sai fassara wa annabi yace au ita aw it'amun fi yawmin di masgaba shine yan tabai ko ciyar da abinci a wurin da ake yunwa ya ciman ga maraya za makaraba ma'abutin kusanci au miskinan ko miskini za mataraba ma'abutin talauci kamar yadda ya ce masa alƙari'a sai ce mal sai ce wa ma adraka mal qari'a me sanar da kai abin da ake ce masa mai kwankwasa sai ya fassara wa annabi ya ce yau mai kunun nasu kalfarashil mabasus kamar yadda ya ce masa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda aikinsa na lada ya sako-sako a mizani Allah ya ce mahaifiyarsa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya sai ce narun hamiya kamar yadda ya ce kalla yun bazanna fil hutama sai an jefa mutum cikin hudama wa ma adraka mal hudama sai ce narullahi almuqada amma idan Allah ta'ala ya ce idan Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi wa ma yudrika me kaza in ya kawo shi da mudari ito bai fassara masa kamar yadda ya ce masa yas'aluka an-nas an sa'a qul innama ilmuha indallahi wa ma yudrika la alla sa'atu takunu qariba kamar yadda ya ce Allahu lazi. أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل ساعة لعل ساعة تكون قريبا كما يديتي أبس وتولى أن جاءه الأعمى سيتي وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى da haka nan gurin da Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadari to Allah da kanshi ya fassara wa annabi menene lailatul qadari sai ya ce to lailatul qadari shi wannan daren mai daraja fa shi ne khairun min alfi shahar dare ne kwaya ɗaya wanda idan Allah ya yi wa mutum gaman katar yana bauta wa Allah ya riske daren ya fi watanni guda dubu idan kai tams wata dubu wajen shekara tamanin a duniya kenan wata ne da kwana ɗaya ne in Allah ya taimake ka ka bauta wa Allah a ciki sai ka yi shekara ɗaya-ɗaya shekara tamanin a duniya kafin kai bautar da za ta kai ta wannan daren kwaya ɗaya ka ko ga wannan daren ƙimarsa da darajarsa ta kai ku a gurin Allah da wannan ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ai al'amalu ha khairun min al'amalu fi alfi laisa fi ha lailatul qadari yin aiki a cikin wannan wata wato wannan daren ya fi yin aiki a cikin wata dubu wanda babu lailatul qadari a cikin shi da haka a ciki ne Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku na sauka wa ruhu da kuma mala'ika jibrilu fiha a cikin wannan daren kuma suna sauka ne bi idnin rabbihim da izinin ubangijinsu min kulli amrin na kowane irin al'amari shine bi kulli amrin min alkhairi wal baraka na duk wani al'amari na alheri da albarka sannan wannan daren salamun hiya hatta matsala alfajri aminci ne wato wa hiya lailatu kulluha salamun wa amnun wa khairun ala illahi dare ne wanda yake akwai aminci da a ainihin wato zaman lafiya ga ma'abuta da'a ga Allah tun daga lokacin da daren ya fara har da haka al-Imam Ibn Qutayba yake cewa hiya khairu kulluha laysa fiha sharrun ila al-matla'il fajr dare ne da tun daga farkon shi har shi alheri ne babu wani abu na shari dangane da masu imani Imam Sha'abi ya ce min kulli amrin salamun hiya ta matsalil fajri shine a cikin wannan daren ake samun taslimul mala'ika taslimul mala'ikati lailatul qadr ala ahlil masajid hatta ya al-fajr a cikin wannan daren ne mala'iku za su dinga wa mutane sallama a masallati a wanda suke bautawa Allah har sai gari ya ainihin wato waye to don haka daga nan ne saboda hikima ta shari'ar musulunci tahadidin yaushe ne haƙiƙanin lailatul qadari a cikin wannan wata na Ramadan ba haddade ma malamai sun yi magana ga baki ɗaya sun ce yana daga ciki ana samun daren lailatul qadari wato a cikin goma na ainihin wato ƙarshen wannan watan wasu suka ce ana samun wato lailatul qadari ne fil wutri min al ashr al awakir a wutri kenan in an ce wutri ashirin da ɗaya, ashirin da uku, ashirin da biyar, ashirin da bakwai, ashirin da tara kenan. Wannan ne abin da malamai suka faɗa. Wai suka ce an na hafi ahadil wutri min al ashirin al-awakir. Wai suka ce a'a ana samun shi ne a ashirin da ɗaya wato ashirin da uku. Wai suka ce ashirin da ɗaya, ashirin da uku, wato ashirin da biyar kamar yadda muka ainihin wato yi bayani. amma dai da wanda suka ce ashirin da tara da ashirin da bakwai da ashirin da biyar da ashirin da uku da ashirin da ɗaya duka an yi ittifaƙi cewa wannan daren na lailatul qadri ana riskarsa ne a cikin goman wannan ƙarshe na wannan wata na ramadan wannan shine dalilin da ya sa shari'ar musulunci don a riski wannan daren ya sa ta zaburar da mutane yin ibada sama da kowane wato dare ko lokaci a cikin wannan wata na ainihin wato Ramadan. Ya tabbata hadisi daga ubbatu dan Samita Allah ya kara masa yadda bin sami. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito kharaja yukhbiru bi lailatul qadri. Annabi ya fito dan ya ba mutane labarin yaushe ne da lailatul qadri. Fatalaha sai annabi ya samu fatalaha rajulani. da musulmi na sai ga wasu mutane guda biyu daga cikin musulmai suna ta gardama qala sai manna Allah ya ce inni kharastu li ukhbirakum bi lailatul qadri na fito dan in ba ku labari yaushe ne lailatul qadri wa innahu talaha fulanu wa fulanu da wane da wane sai na same su suna ta musu da gardama annabi ya ce na tsaya in raba su garin raba gardamar da suke farofi sai aka ɗauke sai ya ce wa asa an ya kuna khairan lakum ina fatan Allah ya sa ka ya zama shine mafi alheri gare ku sai annabi ya ce iltamisu ha fi sab'i wa tis'i wal khamsi wannan yana daga cikin dalilan da yasa malamai suka yi wannan maganar cewa 21 23 25 27 tara. amma mun shawarar da muke ba mutane to a yi ƙoƙari ya zamanto a nemi daren lailatul ƙadari a goman ƙarshe ga baki ɗaya dan raya goman ƙarshen da ainihin wato abin da ya shafi ibada da bauta ma Allah maɗaukakin sarki. Allah ta'ala ya shirya da mu. Ya tabbata daga Abi Salma ya ce na tafi zuwa ga Abi Sa'id na Kuduri fa qultu sai ne ce ala takhruju bina ila an nahl ila ila an-nakhl ila an-nakhl natahaddathu fa kharaja fa qala qultu haddithni ma samita minan nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada labarin abinda ya faru a cikin wannan ainihin wato hadisi dangane da abinda ya shafi cewa lalle annabi ya yi itikafi a goman ƙarshe don ainihin wato abinda ya shafi lailatul qadari kuma lalle sirri sirar lailatul qadari ne a goman ƙarshe to sai gaba ta ƙarshe a wannan karatu shine abinda ya shafi al-i'tikafu wato i'tikafi shi al'itikafu wato daga itikafa ne ya atakifu i'tikafin wanda shi shine masdarin al'itikafu kuma fi kalamin arab fa huwa al ala tsayuwa akan wani abu da batu alaihi da kuma naci akan wannan abu wal zama lahu da kuma lizimtar wannan abu wa hafsun nafsu alaihi sannan mutum ya tsare kansa akan wannan abu Allah ta'ala ya faɗi kalman al'itikafu a ƙur'ani ko akafa a gurare da dama da ma'anan wannan yare na larabci ne tsayuwa a kan abu da na ce masa da lizimtarsa da kuma tsarere kan wannan abu. Da ya zo magana a kan annabi Harun, lokacin da annabi Musa ya tafi miƙati kafin ya dawo ya samu sun koma bautar gunki. Allah ta'ala ya ce, Walaƙad ƙala Harunu min annabi haruna ya faɗa musu kafin annabi musa ya dawo ya ce ya tsomi ya ku mutane na inna ma fitintun bi wannan da kuke gani za a jarrabe ku da shi samiri kenan amma wa inna kuma rahman lalle ubangijin ku mai rahama ne mai jin kai ne fattabi'uni wa amri ku bi ni sannan ku bi al'umarni na Ƙalu sai suka ce lan baraha alaihi ba za mu gushi ba a kan shi wannan dan maraƙin akifina muna masu lizimta shi da tsayuwa a kan shi da nace masa ba za mu daina bauta masa ba hatta yarji a ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo. da haka kun ga akifina da ma'anar lazimina muwazabina wato wannan kenan. Sannan haka annabi Musa da ya dawo ya ce masa ƙala fa zahaffa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi balta alaihi akifa kalli abin bautan wanda ka lizamce shi kana bauta masa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan Allah ya kuma ba da labari lokacin da annan Musa ya tsallaka teku ya ce wajawazna bi bani Isra'ila bahara muka tsallakar da bani Isra'ila ta teku fa'atau sai suka zo ala ƙaumin akan wasu mutane, ya akufuna ala asnamin lahum, kun ga suna kafi? shi ne suna lizimtar wa'innan gumakan da kuma nace musu da kuma tsare ransu kan wannan bautawa gumaka. Ƙalu ya Musa da Allah na ilahan kama lahum aliha ƙala innakum qaumun tajahalun. Sannan Allah ya ce wa laqad na Ibrahim rushdahu mun ba annabi Ibrahim shiryarsa wato walaƙad atina Ibrahim rushdahu min qabli wa kunna bihi alimi iz qala yayin da shi annabi Ibrahim yace li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akibun wannan wani irin butun butumi ne kuka lizumce su kuna bauta musu haka Allah ya faɗa a cikin suratul shu'ara yace watla na naba'a ibrahim ka karanta wa ka labarin annabi Ibrahim, idh qala li abihi wa ƙaumihi sanda ya ce wa babansa da mutanensa mata abudun me kuke bautawa Ƙalu suka ce na abudu asnaman fa nazallu laha akifi muna bautawa gumaka ne kuma za mu tabbata muna lizimtatta da ainihin wato bauta haka Allah ya ce humal ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'akufan an ga mahilla haka Allah ya ce innal ladhina kafaru yasuddu an yasudduna an sabilillah wal masjid al haram alladhi ja'alnahu lin nas sawa'an al akif fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adabin alim dukkan wayannan ayoyin da muka kawo a cikin wannan alqur'anin duka yana nufin al i'tikafu da ma'anarsa ta yare na larabci shine al qiyamu ala shay'i wal muwadabatu alayhi tsayuwa akan abu da kuma nace masa da kuma lizimtarsa da kuma mutum ya tsare ransa akan wannan abun wannan shine ainihin wato al'itikafu Al’imamu jurdani a cikin littafinsa a ta'arifatu ya ce idan an ce al'itikafu a yare na shari'ar musulunci ya ce shi ne lubsu sa'imin wato zaman mai azumi fi masjidi jama'atin a cikin masallaci wanda aka gina shi wanda ake sallar juma'a biniyatin da niyyar ainihin wato bauta ma Allah sannan wata ƙari'u ko wata firigul kalbi an shigulid duniya da kuma zuciya a kakkaɓe ta daga duk wani tunani daga wannan duniyar wata taslimun nafsi da kuma mutum ya ko ya kubutar da ransa Koya ya miƙa ransa ilal maula zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Wannan yadda ya ta'arifin wato abin da ya shafi wannan matsala ta al'itikafu kenan, shine ne lubsu sa'imin zaman mai azumi a cikin masallaci wanda aka gina shi don sallar juma'a da niyyar wato neman kusanci zuwa ga Allah, ya kuma kakkaɓe zuciyarsa daga abin da yake da alaƙa da shagalin duniya. ya kuma miƙa ransa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Wasu malamai suka ce al'itikafu wal ukubu shine al'iqamatu ma'anarsa shine na zauna a nan gurin na lizumce shi la abrahu an babika hatta taghfira Allah ba zan tashi daga kofar ka ba ina neman gafararka har sai idan ka gafarta min ka yafe min wannan shine al'itikafu a yare na shari'ar musulunci hukuncin al'itikafu wannan itikafin sunna ce da ake aikata ta don neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Allah ta'ala ya ce wa izdi annal baita ka tuna lokacin da muka sanya ɗaki ya zama masabatin linnasi makoma ga mutane wa amnan sannan ya zama to guri ne na aminci Allah ya ce ta min maƙamin ibrahim musalla kuma ku wajen da annabi ibrahim yake tsayuwa a wajen sallah wa ahidina Allah ya ce mun yi alkawali ila Ibrahim zuwa ga annabi Ibrahim wa Ismail da kuma annabi Ismail cewa an tsahira baitiya lalle ku tsarkake ɗaki na litta'ifina da masu tsawafi wal akifina da masu itikafi wal rukka'i sujud da masu ruku'u da masu sujjada da wannan ayin ne malamai suka ce wa hadhihi al-ayatu dalilun ala mashru'iyyatihi hatta fil umam as-sabiqa wannan ayar dalili ne cewa Allah ya shar'anci itikafi hatta al'ummar da ta gabace mu. Mu kuma wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yayin da Allah yake faɗar hukuncin azumi, haka ya zo ya ce, ba shi ruhunna, kada ku dinga rungumar mata wa antum funa fil masajid alhalin kuna kafi a masallaci. Da haka ce wanda aka yi ba shi ruhunna kada ku rungume meniya da su wa antum funa fil masajidi alhalin kuna kafi a masallaci sai yace tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah wala taqrabuha kada wanda ya kusance ta kenan idan mutum yana azumi ya shiga kafi. abinda duk zai jayi zuwa kai kai shiga saduwa da mace Allah ya ce to hududullahi fala ta ha da haka yace kadalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun ya tabbata daga urwa ɗan Zubairu daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana ya ful ashar al'awakir min Ramadan annabin yakan yi itikafi ne a goman ƙarshe na watan Ramadan hatta ta tawaffahu Allah har Allah ya ɗauki ransa a اعتكف ازواجه min ba'adi sannan matan annabi suka ci gaba da itikafi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kuma zuwa ga Allah malamin musulunci sun yi ijma'i akan cewa wannan itikafin shari'a ne daga cikin shari'o'i sannan sunna ne ba wajibi ba ne sai ga mutumin da ya wajabta ma kansa ta hanyar alwashi ya ce idan Allah ya yi min abu kaza wannan shekara to ni kuma na yi alkawarin sai na je itikafi bana to yayin da Allah ya yi masa wannan abin to ya je wannan itikafin kuma ya zama wajibi a kan shi dan ya zama ainihin wato alwashi wannan shine dan haka ya tabbata cewa itikafi sunna ne ta hanyar alkur'ani da sunna da kuma ijma'in malamai to tunda ibada ne dole zai zamanto yana da sharaɗi sharaɗin da itikafi yake da shi shine abu na farko wanda zai yi itikafi ya zamanto musulmi ɗaya kenan sannan mumayyizan wanda yake iya bambanci abubuwa yana da hankali itikafi idan mutum ya je ya shi yana kafiri to in yi itikafi bai yi ba haka majnun mahaukaci bai ba yaron da yake ba mamayiz ba in an ci yaron da yake ba mamayiz ba akwai yaron da yake bai balaga ba amma mamayiz ne yakan iya bambance abubuwa ya san abin da yake akwai yaron da bai balaga ba amma ba mamayiz ba ne bai san abin da yake ba to yaron da ya san abin da yake koda bai balaga ba idan yin itikafi itikafinsa ya yi nan mace idan ta itikafi yi, wannan shi ne abu na farko abu na biyu dole a samu kyakkyawan niyya a wajen itikafi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi cewa in na innamal a'malu bin niyati to ana so mai itikafi yayi niyyar da itikafin sa ainihin wato inda zai itikafi don neman kusanci da bauta ma Allah maɗaukakin sarki kuma ya zamanto zai yi wannan dan Allah ne don neman yadda Allah idan mutum ya tafi itikafi don wata manufa ba don neman yadda Allah ba to ya ɓata ma kansa lokaci ne aikin banza har gara ma a ci bai bai ya zauna yafi masa zama alheri sannan abu na uku shine an yakuna al-i'tikafu fil masjid idan za a yi itikafi dole ya zamanto a masallaci za a yi shi masallacin kuma wato kamar yadda Allah yake cewa antum aqifuna fil masajidi lalle ya zamanto kuna itikafi a masallaci sannan sharadi na hudu na itikafi shine lalle masallacin da za a itikafi a ciki ya zamanto masallaci ne da ake tsaye da sallar juma'a a ciki malamai sun yi saɓani dangane da cewa babu itikafi sai a masallace guda uku wanda sun ƙarawa juna ilimi cewa abin da ake nufi da babu itikafi sai a masallace guda uku masallacin harami da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da masallacin baitul muqaddas shine babu cikakken itikafi idan ka haɗa darajar harami da masallacin annabi da masjidil aqsa amma ba ana nufin cewa idan an itikafi a inda ba masallatan nan bai yi ba wanda na ga fatawar Sheikh Muhammad Salihul Usaimin Hashi ya tabbatar da wannan sannan abu na biyar daga cikin sharɗin itikafi a samu sarki daga hadasi babba don haka wani hadasi ne babba ya zamanto wanda zai itikafi ba janaba a cikin shi idan mace ce ba ta al'ada ba ta jinin biki saboda malamai suka ce su wa'annan bai halatta su zauna a masallaci ma wannan kenan to taya wani ya ce to ai an ce banda mai janaba eh janabar da ake nufi janabar da mutum ya samu ta ta hanyar saduwa amma idan mutum ya kwanta a masallaci ne kafin gari ya waye ko wani lokaci sai ya mafarki wannan ba zai bata masa itikafi ba tashi zai ya je ya wanka ya dawo ya ci gaba da ainihin wato itikafinsa sa sannan zamanin da ake yin itikafi da lokacinsa shine a samu zama a masallaci wato gwargwadon wani lokaci na zamani malamai sun ƙarawa juna ilimi daga wani lokaci ne zama zai tabbata a masallacin da za a ce masa itikafi suka ce karanci a samu kwana ɗaya shine kamar mutum ya shiga idan rana ta faɗi idan ainihin wato gari ya waye ya kuma ainihin wato fita to wannan shine karancin kwanakin da ake da bukata a kan abin da ya shafi itikafi sannan akwai abin da yake mustahabbi ne a babin itikafin daga ciki mai itikafi ibada yake ya keɓanta ne wato wal itikafu ibadatun ya fiha al'abdu bi khali'i ibada ce da bawa yakan keɓanta tsakaninsa da shi da Allah da haka ake da buƙatar duk wata alaƙa da za ta bayi zuwa ga ba alaƙanta shi da Allah za ta yi ba to ya kauce mata wato an mustahabbantar da an sunnanta mustahabbi ne ga mai kafi. wato ya shiga kai tsaye ya ci gaba da kwarara ibada ana buƙatar yawaita yawaita sallah a lokacin da mutum yake itikafi sallah da daddare ga zikiri ga addu'a ga karatun ƙur'ani ga yawaita tuba ga istighfari da makamancin wannan wannan su ne nau'ikan abin da ake so mai itikafi ya shigalci da su sannan ana akwai abin da ya halatta ga mai itikafin ya yi a halin da yake cikin itikafi ya halatta ga mai itikafi ya fita daga masallaci ga abin da ba makawa kamar ya fita don ya ci abinci ko ya sha idan lokaci ya yi idan ya zaman tuba wanda zai kawo masa abinci a cikin masallacin ko ya fita don biyan bukata kamar bayan gida ko alola ko wanka idan janaba ta same shi a masallacin ba ta hanyar ainihin wato jima'i ba amma yayin da duk aka ce janaba ta faru ta hanyar jima'i to Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye itikafi kuma shikenan ya samu ainihin wato matsala wannan yana daga ciki Don haka, haka malamai suke wannan bayanin. Sannan abu na gaba a ƙarƙashin wannan akwai kuma abin da ke ɓata itikafin. Abin da ke ɓata itikafi abu na farko shine a samu alkhuruji min almasjid ghayri hajjatin amdan. Mutum ya fita daga masallaci ba tare da wata bukata ba da gangan. Da haka malamai suka ce fitar ko ‘yar kaɗanci in dai mutum ya fita daga cikin masallaci ba tare da buƙatar da take ba makawa ba da gangan, to fita daga masallaci na daga cikin abin da ke fata itikafi. Na Aisha haka ta faɗa take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana da yadkhulul baita illa li hajjatin wato annabi bai fita daga masallaci ya shigo gida sai akan buƙatar da ba makawa idan kana mu'takifan in annabi yana ainihin wato yin itikafi abu na farko kenan abu na biyu aljima'u saduwa da mace walau kana zalika lailan ko da ko mutum da daddare ne ya bar gurin itikafi ya je sadu da matar shi to saduwa da mace ko da daddare ne a cikin watan Ramadan idan mutum ya shiga itikafi wannan saduwan ya riga ya lalata ainihin wato itikafin saboda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil da Allah ya kawo jimlan haliya kada ku yi mubashara ku yi rungume meniya da mata wa antum alhalin ku innan a kuna itikafi fil masajid a cikin masallaci sannan wato a ƙarƙashin wannan akwai hukuncin abin da zai faru na sha'awa wato kaman abin da ya shafi ya faru ta hanyar istimna'i ko runguman mace duk wannan abu ne wanda yake bata itikafi sannan tafiyar hankali wani abu ya faru hankalin mutum ya tafi to yana bata itikafi kaman ainihin wato hauka ko mutum ya sha wani kayan maye to yana bata itikafi sannan alhaidu wan nifas idan mace tana cikin itikafi al'ada ya zo mata ko jinin haihuwa to wannan na daga cikin abin da ke bata itikafi sannan ridda Allah madaukakin sarki ya kiyaye mutum ya shiga itikafi sai ya ridda to riddan ta riga ta bata itikafin saboda Allah ya ce la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasiri da haka dan uwa malam labaran wannan shine abin da zan faɗa a takaici a wannan wato jalsa dangane da abin da ya shafi wannan wata ga baki ɗayansa da goman ƙarshe da lailatul qadr da kuma abin da ya shafi itikafi na'am to a jama'a kun ji a shak musa yusuf kenan a sado sunna suke jin shi na a to da wannan kamun da mu dawo shan Thank you. Ramadana رمضان Ramadana السلام Assalamu alaikum, Shek. Barka. السلام alaikum assalam wa السلام wa barakatuh. Shek mun gode maka kwarai da دا kafin اتقاف da yake shayi a tsaron kwana goma da yake ya tsoro muna da yake kowa na son ya samu karuwa a irin ababen da yake ya kamaci ya yi ciwon nan wanda yake ya yi zai zauna cikin masallaci ne for the kwana goma bane da kai bayanin shi wanda yake kuma inda zai baka kawo bayani ba ne da irin zakka yadda za a ciro zakka da menene kamar wannan ba amma mun tambaye ka kan wannan yanzu nan mm. a muna kara gode maka kwarai a kan wanga rediyo ga muna da wani malami a ba sani ba kusan juna mai suna a mala muna kiran shi mala awal kaduna a sunan shi muhammad awal ahmed ban sani ka san shi ma almajiri ne daga kaduna yana tare da mu nan yana amfana da mu kawai ba dandalin kuwa. Haka dukan kuma gida alkhairi kuto. That means muna samu yan malluma daga Kaduna ke da Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Muna gode muku kwarai. Shak cikin bayanin ka wallahi kai bayani ko da daman da yake yi. Insha Allah yana da kayatarwa kwarai. Amma abin tambayar nan gade batun itikafin nan da yake kayin mm. wanda ya yi zai zauna kwana goma a cikin masallaci da wanda yake ya yi kamar kowane rana ya je kamar da daman mu irin waɗannan suke yi mm. saboda zuwan yanayi zuwa aiki don shi mai shin in ya je kamar yanzu akan ga samun isha ke na ake cikin da Mm. Kowa ya yi shayo zai ci abinci a yi jira a zauna lokaci kadan sai a je kamar yau wasu masallatai ya sun soma kamar karfe daya wasu sun soma karfe daya da rabi. Daga wurin za a je a yi na filifili yan zama a yi jikiri kowa dai da abin da yake zai yi. Sai su dawo gida da dama yadda suke yin su To irin waɗannan yan yin kowane ranar nan waɗannan nan Hukuncin da yake kakawon da yake yana ba ta itikafin nan wannan kuma yana wannan kuma na samun su kuma eh gaskiya kamar yadda na faɗa malamai haka suke wannan bayanin duk wata fita daga cikin masallaci in dai ba bukata ba ce ya zama dole ba ka da yadda za ka yi ta fita to gaskiya fitan na daga cikin abin da ke bata yi amma idan bukata ce ya zama ba yadda za a yi mutum dole shi ya fita dole su kamar mutum yana itikafi amma mutum yana ba wanda zai kawo masa abinci to kaga ai ba zai zauna saboda itikafi ba yunwa ta zo ta ƙara sashi. dole ya tashi ya tafi gida ya je nemo abincin da zai ci sannan ya dawo ya dora daga inda ya tsaya wannan kaga hada ce bukata ce amma gaskiyar magana in dai ba wata bukata wacce ya zama dole sai an fita to a yi haƙuri kuma a ƙarƙashin wannan kamar yadda na faɗa idan mutum waya zai ɗauka ko wata fira zai yana kafi ko wata magana da zai yi to lallai ya tabbatar da kiran wayarsa a kira shi da ya kira da ya ɗauki waya ya hau intanet di ya tabbatar abin da zai yana da alaƙa da abin da zai taimake shi ne gurin itikafin. da zaran kuma aka samu akasin haka to gaskiya za a iya samun matsala kuma yana da kyau a ce mutane sun kiyaye kar mutum ya tafi itikafi amma shine duk wani shafi na labarai yana nan yana bi to me aka yi kuma to yanzu waye ya kada wani kai kana nan kana bincika waye ya kada kai in baka yi sa'a ba kai kuma sai a kada kai a wannan babin da haka wannan ni gaskiyar magana shine abin da zan faɗa a wannan jalibin da <laughs> Mun gode kwarai a Sheikh Musa Allah ta ka da alkhairi a mun gode. So mai ne shawara ka wanda yake ya ya decide kaman a ya zauna gida ya yi kulkulin shi ya karanta Qur'ani ya yi zikirorin shi da yake zai yayi wannan mai zaka farka wannan. Eh to shi dai babban abin da ake so wanda zai tashin ya fita ya je masallaci ya tare da wanda yake zaune a gida din. to kuwa ya ƙoƙari ya bauta ma Allah kan jiki kan ƙarfi wato ya daji gurin bautan ɗaya kenan sannan na biyu a yi ƙoƙari a sa zuciya ce wannan ibada za a yi ta ne don Allah domin ka san ita ibada dama Allah ce ya fattakullah mastata'atum da haka wanda duk yake da dama ya samu lokacin da zai je dan ya tare ya killace kanshi dan irin wannan ibadar to gaskiya abin yana da muhimmanci wanda kuma yake da wasu abubuwan da ba za su iya barin shi ba ya tashi ya tafi ya je irin wannan to yayin da yake gida to ya tashi ya abin da zai yi da gaske domin wannan kwanaki ne da idan suka wuce to kuma wanda yake da sake ganin su sai mai yawancin kwana malam labaran za ka iya tunawa cewa da ni da kai a yankunan da muke kowa ya san cewa a shekarar da ta wuce akwai mutanen da ka san da su aka yi wannan azumin na ba azumin amma Allah bai kaddara na bana za a da su ba to da wanda ya tafi itikafa da wanda ya tafi gida kowa ya sa cewa ba duk bane a yi kafa mai zuwa da shi haka damar da kake da ita sai ka amfani da ita ba mamaki kafin shekarar ta zafi damar ta fice wannan shine kiran da zan yi malam labaran to mun gode kwarai a Allah saka da alkhairi waɗanda kuma ke cikin aiki a maybe masu tuka mota ne a koyar aikin dare ne kowa ya iya yana yana ambaton shi haka haka ne na'am na'am za ka yi kana yi wannan kayan za ka yi kana istighfari ko salatu da annabi a tsaye ko a ko kwance ko wanne dai inda kake hmm. bisa ko gaskiya ne gaskiya ne haka mun gode maka kwarai Allah saka da alkhairi A jama'a muna tare da Sheikh uh, Musa Yusuf a asalin sunna a last ke na from Kaduna a kuke jin shi ne yanzu nan Sheikh yanzu ba mu koma ka saurin zakka na'am a zakkan nan ya kai kaman kwanaki nawa ne ya kamace a soma ba da zakka eh kar ya wuce kwana ɗaya mun azumi na kai 29 da tara haka wanda ina ganin insha Allah kanta abin da ya shafi zakkan wanda ina ganin kana maganan zakatul fitr eh. ina ganin insha Allah ita kanta garin ya rage mun saura kwana biyu ko uku haka mu sake sa lokaci mu zo mu magana akan abin da yake da alaka da zakatul fitr din da abin da ake da buƙatar a yi a kwanakin idin ina ganin zai taimaka amma dai manufar da ta sa aka ce a ita zakatul fitr shine dan a taimaki mutanen da suke cikin matsala wannan yana daga ciki gaskiya da aka shi yasa idan an bayar da ita kwana ɗaya kafin azumi ya ƙare kowa shigari ranar da azumi ya ƙare duka yayi wannan ba matsala insha Allah mun gode maka kwarai Allah ya saka da alkhairi a jama'a kamar da muka gaya muku a mun yau mun yi alkawali da mu zo da shak da shek a musa na mun ki samun shi bayan azumin isha a za mu ki samun shi muna cikin shawarwarin mu da shi a ya ba mu maudu'in da yake zai ta ba mu mai ya zama tun kowane sati mun ki samun shi live from Kaduna Nigeria isha Allah shirka da dama sun soma jin tafsirin shi da yake muna san kan wanda ma ko da yaushe ban san da dan wani aminu aminu suraj na san abin shi tsakanin mu dai ko yare in in dai ni ban san da ba aminu na san da shi ana samun tafsirin sa da kan wal jama'a group da shi a saulara kowar rana insha Allah muna san tafsirin shakka yau tafsirin da shakka yayi yau yau la 28 ce na even though su wurin su ba 25 ba yau sun tura 25 kwari yanzu muna 25 yau hmm. rana rana war rana kenan ranar asabar kenan ko? eh ranar asabar kenan. eh ranar asabar insha Allah yanzu haka ga yana kan wani jama'a wanda ke cikin group din zai yi ji wannan tafsiri a live insha Allah da Allah ta ka da alkhairi. to amin. a bar zai mu dauko alhaji alhaji Aminu a kaji a kaji jumuriya a danwan mu alhaji Aminu Salamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Musa Allah ya Amin amin Malam Aminu. Amin amin Malam Aminu. kai amin amin malam aminu to amin amin malam aminu zan kira ka bayan Allah insha Allah bala ba san insha Allah mun gode maka kwarai a aji aminu Allah sa da alkhairi a muna tare da cikin manya na akwai aji ali sharif sallai ban sanar da ko aji ali sharif ya samu damar magana yanzu haka Hajji Ali Sharif e, na musamman salamu alaikum. Salamu alaikum Hajji Ali Sharif. To, kamar yadda na gaya maka yanzu haka da dama yanzu akan ga yanzu ana cikin sallar isha na insha Allah. To, jama'a sun ji bayanin da shafi ya muna yanzu haka ba mu da lokacin da yake za mu sa da dama hanya a yi tambaya a insha Allah. Um, dakatar da program aka da su da ba da dama su je su ci gaba da sallolin su insha Allah to shek wani zance za muna karshe daga nan sannan ai muna addu'a to zancen da zan yi na karshe shine wanda na taba faɗa na karshe a ranar nan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum na yi ma wanda ke gaban wannan al'ummar wasiya wa iyakum da kuma kuta yanzu cewa a nittaqullaha ku ji tsoron Allah har malamai suke cewa idal mar'u lam yalbas thiyaban min tuqa idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to jarrada uriyan wa in kana khasiya to tsarara yake tafiya ko da akwai tufafi a jikinsa da haka suke faɗa cewa khairu libasil mar'ita ta'atu rabbih mafi alherin tufafin da mutum zai sa shi ne na da'a ga ubangijinsa wala khaira fi man kana lillahi asiya babu alheri a rayuwar mutumin da ya dimfari saban Allah ga dangana da haka kiran da zan yi da ni mai magana da duk wanda suke saurare na mai riko da wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko da na ƙarshe ita ce wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum namu wanda ke gaban ku wasiya da kuma wannan al'umma ta yanzu an ittaqullaha lalle ku ji tsoron Allah kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda suke da ainihin wato taqawa a wajensa sannan ibadun da muka yi a cikin wannan wata Allah ka sa su zama karɓu wanda kuma muka yi kusakure muna roƙon Allah ta'ala ya tausaya mana ya ji kanmu ya yafe mana Allah ka sa muna daga cikin bayi da za a yanta a cikin wannan wata na Ramadan dan tsarkin sunayensa wannan shine abin da zan faɗa ba malam labaran to mun gode maka kwarai Allah saka da alkhairi jama'a sun ji a shak Musa Yusuf kenan a mai asali sunna a live kenan ke tare da shi a kana kuma mun ta follow a tafsiran shi da yake arwa yau ina cikin suratul nisa insha Allah muna son da audiyoyin shak kowa ya yi wannan sannan kuma shakin ce in wani na so ya yi maka tambaya kan irin wasu bayanin da ka yi nan yanzu mun ta sa uh, maybe number ka karshen audio nan ko ka ba mu dama mu yi wannan ba matsala malam labaran insha Allah matsala malam labaran insha saboda wani na so ya yi tambaya cikin tafsirin da yake kayi ko da yake kamar tafsirin da yake kayi yau ka kawo batun waɗanda yake Allah ya aramta mu aure su hmm. wallahi yani bayani kwarai kwarai ya shiga kwarai kwarai idan ga Allah ta kamu da alkhairi amin amin karshen program mu a kunji a bayanin da shek ya muna insha Allah mun ba da dama anya su continue jin wanga wanga bayanin da shek ya muna sai jama'a FM cikin gabatar da program na ni ne naku ne suna Malam to ka cika muna addu'a baki da ko shek sanan bai sallama to Allahumma allimna ma yanfa'una wa rafa'na bima allamtana اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نقول لكم قرأ الله إن شاء الله